zuwa yanzu bincike ya nuna cewa ba shi kaɗai ya yi laifin nan ba albashirinki guru ai ina jin fa Allah ya karɓi addu'an malamanki eh me ya faru an kama waɗanda ake zargi da sun sace rayya to